Masu saurare awal yau ne ke farin cikin saduwa da ku a cikin wani sabon shirin wani ilimi hasken rayuwa shirin da muke gabatar maku a kowane mako daga nan sashen hausa na rediyo faransa arfai A wannan makon shirin na ilimi hasken rayuwa ya leƙa ne a jihar Sokoto birnin Shehu inda muka kai ziyara a gidan rediyon da wani ya kera mai cin karamin zango kuma yake yaɗa shirye-shiryensa a cikin jihar. Ni na ƙirƙira ko kuma na ƙira tashar gidan rediyo ne ƙira FM. Eh, kuma mai ci nisan zango tara. Wannan gidan rediyo yana da transmitter yana da kuma concert. wurin da ake zaunawa a watsa shirye-shirye ita kuma transmitter sai ta ɗauka ta watsa ga akwatin rediyo mai sauraro. injiniya abubakar bello asara kinan daga sokoto wanda ya yi ƙoƙarin haɗe-haɗensa na fasaha ya samar da na'urorin rediyo. To injiniya Abubakar Asara ya yi muna gwajin tashassa inda ya ɗora ɗansa munawwar domin gabatar da shirye-shirye da waƙoƙi. Assalamu alaikum ga waƙoƙi da suke zo muku daga asalin da technology. Wannan tasha ta asada media technology akan da 95 da ɗigo da nima munawar abubakar bello asara. tutun dai a shekara alif ɗari tara da da biyar ne injiniya abubakar bello asara ya ce ya fara ƙere-ƙerensa na fasahar ganin ya samar da tashar rediyo da za a iya yada shirye-shirye a ƙaramin zango na fm da kuma menene ya ba injiniya abubakar sha'awar da har ya gano kuma yana iya kera tashar rediyo to ni dai dama ni mutum ne mai shawar abin da danganci a gidajen rediyo ko kuma talabijin da kuma na sami kaina da kuma gyare-gyare abin da danganci rediyo tv da sauran kayan dai abin da danganci electronic duk waɗanga ina gyare-gyaren su haka abin da ni kokarin na yi kokarin yin injin wanda na hada irin capacitor da dares. da kuma filto shi haka waɗanda ni kokarin cewa bari in haɗa don na yi haɗe-haɗe na na wani injin sai na ga redo yana motsi idan ni haɗa wannan batur da wannan sai redo ya ɗora an san min sako daga injimin da nake haɗa tasha da shi kenan sai na ga cewa to ai wannan motsin da injin yake yi ko kuma yana an sauti na injimi na zuwa ga akwatin redo sai ni kokarin cewa to ah to ko zai iya zama redo to ta ne sai na ba kwakwalwa ta aiki da dama kaina sai na ta bincike har na samu wurin shigar da waƙoƙin da nake son sakawa sai dai babu murya wato boys To idan dai aka yi maganar gidan rediyo wuri ne da ya kunshi abubuwa da dama musamman teburin da ake amfani da shi mai ɗauke da na'urorin sarrafa sauti da ake kira console. Abokin aiki na Hassan Sahabi Sanyi Nawal ya nemi bayani daga bakin injiniya Abubakar Bello Asara dangane da abubuwan fasaha da ya amfani da su a tashar rediyonsa da ya samar a Sokoto. To, ko za ka yi min bayanin wa'annan na'urorin menene wa'annan wannan micece wannan kuma micece? To, wannan kamar da kace a wannan da shi hannuwa ne na kamar da wanda duk ya san gidan rediyo ya san akwai a concert wanda shi ne akwai kafafon da a gare shi na layi kamar guda biyar ko kuma goma ga wani concert ya dai danganci da kira da an kai concert din to wannan concert a shina da wurin da zaka iza layi ne na waka sannan wanga kuma yana da wurin da zaka iza shi kuma ya baka makarfo wato abin magana da hake sun yi idan ka iza shi wannan zai baka ka ba da layin maganar ka idan ka jaye shi kuma ka iza wannan shi kuma zai ba da waka kuma yana da makarfo uku waɗanda ina iya haɗa man mutum uku su wannan na can wannan na can wannan na can duk kowanne an so bayanan da yake gabatarwa ni da annan wurin concert sai in iza wancan layi ne sai wancan ɗumin nashi sai a so wannan kuma shi kuma ina iya jaye layi ne kuma in ba wancan kuma ina iya kuma iza waka in jaye layi kuma in ba da waka kuma wakokin nasu sai su ta a lokaci ɗaya wannan shi kuma shi ne aka ce ma ekuleza. wadda za ta iya daidaita min irin murya sautin da nake so shi zo a cikin transmitter ba tare da transmitter ta ɗan ma wahala ba ko kuma muryar ya zama da ta zo tamkayar da mai sauraro zai iya jin sautin ya ta daidai. kamar kamar ga wani abu nan na ga an sa microphone handset an kuma sa laptop ga wani wuri da aka sa mic radio ga wani da aka sa ob phone kamar in na fahimce ka kamar yadda na taba aiki a wani gidan rediyo mallakar gwamnatin jihar sokoto mm. akwai ob wato ana nuhin outside broadcast mm, kamar eh, kamar misali ana wani buki gidan rediyo kan tafi da wa'annan na'urori domin su kawo kai tsaye eh. to kana nuhin kenan kai wannan gidan rediyo naka baya ga zama a cikin gida ka watsa shirye-shirye mm. kakan kuma fita ka watsa shirye-shirye musamman idan ana waɗansu bukukuwa kwarai eh, kuwa yanzu buga nan kamar da na ce ina iya haɗa kamar da irin tashar gidan rediyon ku a idan da hali da ba dan da hukumar kafafen watsa labarai ba NBC da kuma waɗansu abubuwa da za su yi min barazana a wannan ta tamu to dan zama lafiya kuma da sun ci gaba sai ka bi doka to ba dan da haka nan ba da ina cewa zan iya hada in hada gidan rediyo in kamo tashar gidan rediyo na faransa sai in tabbatar da tashar ta yi daidai da lokaci yayi jaye waka ɗaya sai in izalai sai an so min tashar wancan gidan rediyo sannan wannan da haga an rubuta ma lapto shi ma ga l nan wato ina nuhin a layin lapto kenan wannan m ɗin ga ina nuhin mic sannan wannan h ɗin ina nuhin layin hansu na duk ƙafafun da nisa a ko mp3 duk wanda na ne dai zai an min sautin da nake bukata tankai da aka yi a concert tankai da bature kirkira na shi kwaso haka shi ma wannan yake to injiniya bello duka duka dai ilimin sakandare ne ya mallaka kuma a ce wasa samar da tashar rediyo baiwa ce daga Allah. Wannan gaskiya baiwa ce wadda Allah yake ba wannan bayi ne domin akwai da suna da ilimi akan wannan fannin sun je waje sun yi karatu amma su ma idan muka tattauna da su sai abin ya ba su gwanin ban sha'awa kuma su sami albarka dangane da wannan bayar da Allah bani. To sai dai kuma a tsarin doka ta Najeriya mutum baya da 'yancin yada shirye-shirye a kafar rediyo ko talabijin ba tare da ya samu lasisi ba. Amma injiniya Abubakar Asara watakila domin neman na kaiwa baka yakan fito da fasahar sane a bainar jama'a. Allah ya ce fa amma bi ni'imar baka fadis idan Allah ya ni'imta ku ko ba ku ni'ima ko to ku bayyana ta kowa Allah godiya dangane da irin bayar da Allah ya muku ni ko niga tunda Allah ya bani wannan ba zan boye ta ba in hito da ita cikin al'umma su gani wanda ko ba a bani ko ɗari ba yana iya zuwa cikin jama'a wanda ke shawar haka rediyo in zo in haɗa mishi obi kai tsaye na watsa shirye-shirye dangane da bikin da aka mishi ya Allah wurin ɗakin da ake gabatar da jawabai na dangane da arme wannan kuma makarfo wanda idan baki suna waje za a jiya nan kuma wurin bada a waƙoƙi ne duk waɗannan ina rayuwar su kai tsaye. To domin jin tanadin doka game da wannan batu na mutum ya yada shirye-shirye ba tare da sanin hukuma ba na tattauna da Auwalu Salihu shugaban sashen hulɗa da jama'a na hukumar yada labarai ta NBC a Najeriya. Dokar ta bayyana cewa babu wani a ƙasar nan ko a waje da yake 'yancin ya watsa labaru a daga Najeriya kamar ta rediyo ko talabijin ko kebul ba tare da ya samu lasisi ba kuma tsarin yadda ake ba da lasisin bayyananne ne kowa ya sani zai zo gurin NBC ne ya cika takarda a ba shi frequency wato zangon da zai hau nan ya gabatar da abin da ke gaban shi ya gabatar da shirye sa amma in ba tare da yin haka ba lalle duk wanda ya watsa shirye-shirye ko da ya yi je ya yi ya dauko labarin daga wani guri ne ko ma zuwa zaunawa kawai ya dakinsa yana gabatarwa to lallai ya saba da ya saba da tsarin doka eh to kamar misali idan har yana yin haka din yanzu me ya kamata ya yi kenan idan har yana hawan wani zango ne ba tare da sanin hukuma ba ko bin tsarin doka eto eh, lallai kika ya kamata ya daina dan hukuma ta kawo shi a kuma Shin ko yanzu akwai wata hukuma da injiniya Abubakar Asara ya nemi taimako musamman ma a jihar Sokoto domin cin gajiyar fasahar ta rediyo? ita dai alhamdulahi na ta kokarin zuwa ma'aikatu na ministry of information a nan sokoto na kuma zo a ma'aikatar wato kimiyya da fasaha ta jihar sokoto na bire duk inda ya kamata inda ya cincinta ban zo ma'aikatar gona wajen ba su da fanni a wannan kire nau to amma kafar ta ba ta cimma ruwa ba. to tun samuwar dai wadatuwar kafar rediyo a shekaru aru aru da suka gabata yanzu kafar rediyo ita ce hanya babba ta yada labarai ga al'ummar duniya. talakawa da attajirai na iya mallakar rediyo tare da samun labarai ta ko'ina a faɗin duniya akan haka ne ma majalisar ɗinkin duniya ta ware rana domin nuna muhimmancin rediyo ga al'umma don haka dole hukumomi su shata dokoki game da yada labarai a rediyo masu ware a nan zan dakata a cikin shirin sai kuma wani makon idan allah ya kai mu kada ku manta kuna iya aiko mana da tambayoyinku da suka shafi ilimi kimiyya da fasaha ta adireshin mu arafa hausa tambayoyi a gmail.com yanzu a madadin wakilinmu a sokoto hassan sahabi sun yi nawal ne awwal janyo ke cewa mu kasance lafiya